الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبقى تاجي تبتي الله صلاة ينسيتي بأمين شوي ولود تبتي يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا شافوا شبغوني ko yana tsakuta ba 2017 kanin bayani safa shi ba ya sabuta a baki 2017 kalendar miladiya ne karatun mafari da karatun a fidatun razu ya ne a biyu hatim wa biyu zurata ɗanin ya ji kati shi ba ne hanyar gwari mai nan ga kala abdurrahman ibn abi hatim sa'altu abi wa abazura amma zahibi ahli sunnati fi usuli وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته وقال والقدر خيره وشره من الله عز وجل وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة ونشهد على ما شهد به وقوله حق والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم يكاتب يابو عقيدة الرازيين aga gaga arrazi wuce yi da na adekin da mana ga arrayu ejiyar rayu da na gabe daga ejiyar arrayu na ce yi gan arrazi so ji gani ako na ali calculation sulfu ba ko wa gan in arrayu arrazi nan a ci gage gungun kemina ya zagabe daga sana'a a eh, ga sana'a sai a ga sana'a ni ko ji gani ako so wale kan na gale kai da yake mine ji ba da sauran su yan sorfu ji bana dai an yi an yi ji mu na tsojo an gole makka a eh, ga makkaci a'a so a daya ke zane gabe daga makaunin ogun almaki zane bai daga makaunin kuyoko so abu zuratar razi to abu hakimin razi alhanzali za guba ba na man guba yau e yayi gani gani a sai ji katun zo ngoli gani ko a sai ji ngoli a ji to ka a ji katun bai man ji kaka kayan gani wato e ya guba gane ji kiyo da ji katun zai zaji nima yau to sun masu kuma sun fake jito katun da doji ko ji gani ku so ina ya amfani ya goyin to karatu na yadda wani waga waza wubo soko waga nuvo wajen wubo soko ya ga fingwa fingwa lotu kiriki ya gwa fin gani ya lo makanta gani ya ji makanta gani ya ji muraja gani ya ji nazari gani ya ji nazari gani ya yi katun ba gani ya fawaji da sauransu yanda na wuɗe wuci ɗanin wula wun yanda ma wuɗe wuci ɗanin wula wun ya wangi na shi na mini yana abu zura atar razi gan bi abu hatimi razi fe jina nga mallawa gacin tarjima abu zura bi abu hatimi le galibi wazo na ga tarjima abu zura labi a tun abu hatimi ya gutace ci mishi umazona ga abu hatim ce ya kali ta fiye taraji mujo a tun abu zura ta ya gun ta ci muci bu ne ko laji ganewa kemi na ibn kuda matal maqdisi manya almuguni mughni gangani bi abdul ghani al ngo le za na sala ya family ni ba ce amma to su gani a sai da dika to so gani a sai dikiyo nana fiye jika sun ga le ya wani ga da nan jiga adi ya ya gani daga yadda sun siga za gani ko yadda sun taba za gani ko yadda sun je za gani ko yadda koyi zagi za gani ko a ja de ya ne mai musu ne ya ga ne fi mu cile a daga ko fi ka ta ko su e, e da ko fi nimbu e ko ya ba zai na ga su ba mafi waje kiyo ya e ci fi mu le ga ko le ne ya dage ge ta'awunu alal birri wat taqwa la ta'awunu alal ismi wal udwan abu zuratar ngan قال عبد الرحمن ابن ابي حاتم عبد الرحمن ابن ابي حاتم من من كان حديث يبودن اجيا اجيا ابو حاتم الرازي ko ji gane ku ga sa'altu adini bi baba mi ga wa aba zurata gangan bi abu zura amma zayibi ali sunnati fi usuli din e ce ne mazhabayin ahlus sunnati usuli din ne wa ma adraka ulama'a da na ji a tsuman jeji fi jami'il amsari kinkin jo kayina wa ma ya taqida nan da na ji aqida min zalika ya ci cinga ga wannan faqala bi ji qala gbani da nan azbu zura bi abu hatimi zagu baba na gbi gan adrakan ulama'a yi tsuman shi fi jami'il amsari kijo bata hijazan kiye hijazo wa irakan to kiye irakiyo wa misra to kiye misra wa shaman to kiye shamu wa yamanan to kiye yamanbo fakana maza mazhabihim ina ci mazhabiya ci ya da na gan annal imana hakika imani kaulun egan wa amalun betun ya zidu mai bewayen kusu mai ke wal ƙur'anu kalamullahi ya zamu la imanu jiga alƙur'ani ya ga ce ciwo gairu makhlukin ajali tuja bi jami'i jihatihi bi kafuji bi fiskuji bai niwa wa qala zagu baba maki a gabe a ga walƙadaru mini a kai da yin alusun na jola imanu jibe kaddare khairuhu wa sharruhu to alkhairu to sharru min Allahi azza wa jal daga batu ya ci ya tunan wacin mazan ɗaya na boyo ga mini a kai da yin alusun na jobe wa khairu hadhihi al'umma zane da alkhairi ga al'umman nona ba da nabiha zumaya na biyu bona abubakar ne siddiq na abubakar summa umar ibn al-khattab kan ga ce umaru ne yin khattabuna summa usman ibn affan kan ga ce usman ne yi affanina summa ali ibn abi kan ga ce ali ne yi abi talibina radiyallahu anhum ce cuje da gani biyayi wa humul khulafa'ur rashidun zanne naji maga alkhulafa urashidu na jo almahdiyun ne be kwai goro na wa anna al'ashara kuma min aqidin ahlus sunna bu na hakika da guwo alladina naji sammahum rasulullah naji tuciye tuye ce annabi sallallahu alaihi wasallam mutuye na ga dali jannana wa shahida lahum bil janna mun ci majiriya bi aljanna na da wunci shi Wannan shahadu ya riji alama shahida bihi bena na bijiriya za mu ci ga da aljanna ne wa qawluhu haqqun e ga nabi magaskiyo wa tarahumu ala jami'i ashabi muhammadin min aqida ahli sunna jibudun ezo fi baramu ya sahabi shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi wal kaffu e za mu lawan ma ya ezo lagin tarun amma shajara bainahum na ji faruwa tsakanin abuwa wallahu alam ngaga ga aqidatul razi aqidayan arrazi guba bi mana abu zur'at razi gangani bi abu hatim arrazi razi waya ga wannan waya ga ga aqida na asabe na i wato bayani na je tin aqidayan ahlus sunnati wal jama'a wannan ko ji gani ko abdurrahman ibn abi hatim mini man koya hadisi budan wega ga sa'altu abi da baba mi gan wa aba zur'ata gani bi abu amma zahibi ali sunnati fi usuli din etiyan mazhaba jiyan alu sunna usuli dino wa ma adraka alaihi ulama a fi jami'il amsari be na ja man yipe ti ubo kinkin jo kakayina wa ma ya taqida ni min zalika gan be ne ya qida etiya cinga gona wadda ga al abu zura tarrazi da mini man koyan hadisi jo al abu hatim razi to make da mini man koyan hadisi jo hatu babu na sai bela da ya kame abu zura hatu jihajeli na inda wa ma ko ji gani ku mu ci ta gado abu hatim bai zan ci ci ma la ziyara lobu ko ji gani ku na la ziyara lobu nan ga annabi sallallahu alaihi lakki ga mauta mautakum iya la ilaha illallah zai shi wa mamine ya ce la jaje ne ja talqinu la ilaha illallah abu zura mutane laji an jami ta kya ya ji ba a ga abu zura ga gan la layi lalawa. a sun shiga wale ga abu zura kya kuɗe mana ko ji a ku amma a fecha isnadi hadisin labi hadisin manka na fil kalami la ilaha illallah a diga cha isnadi be diga ngada fe dikiyo a sai ke zane agun ga cika can na da haka ta abu zura mutane wa jiki wai wo wai fiye gan isna da fiye lami toji wule lakanta ga alawun ya naki wule ji ga alawun ya naki a ce katakata ce lunaki eh, fedu a sai ce go isna da wuce wabu wanda ya goyi sinadi wuce gwabin wanda ya tuba na anabi ga man ka na akiru kalami la ilaha illallah fi stop fi jan jaji ya buga ya gana abu zura atar razi gango su makamiya shi ne la ilaha illallah amma kiye ne lauza wa ga jin rayuwa wa jin rayuwa wani dai boye yayin kirki sai lotun kirki an yi tuba wa anabi sai ba zo ba gibe su kwe kawai gai lajin ajali da yi na wafe ji rayuwa ta ci wani tsoye ci a ba wata ina lanu zai wajen alimu su ne ga su gi ko laji ganewa amma wale ko ji hankali an gawa zandoci kun fe ji sallah kun fe paso kwa ɗin fe pa kawai ne kiyo naira guba naira guta naira gutu naira guba naira guta naira gutu ji hankali an gawa fe ji hunji su kowo wunde abẹ́yìn tún jẹ́ wọ́n ti wọ́n fẹ́ gbìn. sangochi ẹni òfin kú mo bẹ́ẹ̀ tún jẹ́ náà sunkún ẹni ń tinú òfin kú tó ń gba arúfo náà wọ́n fẹ́ di kí wọ́n yí ń parọ́ òtí fẹ́ kọ́ ẹ̀wọ̀n tuntun yóò ta tí ẹ̀wọ̀n ti tọ́bọ̀. zangochi lẹ́jìn ìlàjì lẹ́jìn ìlàjì ń ti ṣẹ̀gá àyìnà tọ́rí kẹlá hàmá mímí jabi ẹ̀wọ̀n ti wọ́n fẹ́ di kí wọ́n. nga wọn tó fẹ́ gan yín kàmí bíi kí náà kàmí gan ẹ̀rù bàzọ́bàjẹ́ àmà ẹ̀rù ló tún kíríkì ẹ̀rù àmúláni tájú àmúláni túbà wà níbi muhammadu yarda sako mai yazawa zan waji yarda yazawan gida ebe nan wa yi dina ga zan doro da jin gani bai waina waga yadda daji gan waga da wayar duk zan mace dan waga waje ya daji bugo za ka zo ya daji hashi ko da wayar dan wa zan mace gan hin yan no da ga ba mun gala e bugo so ko e wo ga da mu e bo so ko ta kun ta ga lamari na ki bata ne ko mun gane ngon e ganin no ba da ene ra ga nan mu ala zikri in kuntum la ta'lamun yin zai ga daily ne kage yake an ko ala sa'alu ajiga inna ma shifaul iyi as-su'al inna egun san za nan wo egun san jari ci na wakiyo gabi ene ga ne ke lawo be ganci na suku babu waili nu mu laili nu wuju wale abu hatimir ra wale abu hatimir razi manwayo ejin wutan mai abdurrahman ibn abi hatim nan eji wuto yi mamma ya bane babu lakatu baba na suku zane eye babu a ce ji katu ke babu yi gani gake ya abu zura ta wuce lakatu wube to wani baba na kaga wada da ilimi kaga wada wa ilimi sun fi so ga wuyo sai ci maga ku an fusa ku wa alaikum nara ya tsaci ta ce bai zama ya shi daga yanan ga ba duwa ɗaya yiwu la ta biyu ala an fusa sai baba wuya ji waje sai la ilimi wangi ku an fusa ku wa alaikum na rawa ku duwa nasu wal hijara jan foro be tun kirke ma kan goyi tun wa mur alaka bi salati zame ji jan foro be salle wastabir ala mola kuroji etubu ko bebe masu sai lotun kirki ebo tobo obe da ijo bi a tsoye ciwocin tu kirki wani lewun fi gwaji wani sa wale kisa na gun wasu lukafi wa kana abu ma saliha ne ya egin wuce yammanci ne da kirki na gala sakwaji na yau bebe masu kun galugu ya giyo fe feda zabe ya daidai shi mu a rajul aladi ne khalili fal yanzu ra duk mai khalil kacan gogi tarbiya ji lalace wale ga yin na shi benin yiwu ne za gotsanin Allah ya samu dace. gan wuji ga ya tiyan ki mazhaban ahlu sunnati wal jama'a jo wuji ga ngole a sha to yana ya kida wan gina e wa limuwa ji ga kiwo ila idan je cin cin le ba ngai ne ga yana gaba zandu onu lan a a'a ki ce iboro wa anna za sirati mustaqim ko mi shine boro fata be gaji ya mitu fa ma za ba da alhaqi illa dalal e yadda bo zuma gaskiya ba sai igi e ko wata bi sabila man ana bailayya wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah wato mun ga yace maza bayan sunnati wal jama'a fi usuli dini yace usuli dini kiyon da usuli dini ba wannan bu bi ma'ana aqida bi ma'ana tauhidi bi ma'ana sunna ko wani be na tsumo ya ti gwe shi yo bata ne be ne ya aqida to zagu baba ne anyway go ba wannan ka gajin bayani irin na wajo jito ajili wa ala gama na zuwa tawa gan akida wa dana wuce mun gajin akida wa wa baba mai abu hatimin razi wa masoyin baba mai abu zura hatar razi ya zagu ba na ki akida yau hmm? Amalib na abi duwa ta shi da na gaya mutazila je ganya jami'a je ganyan murjiya je ganya rafida je ganya kpata mafi jabon nan yiwa ga ebe ile tu abi a ji yin da ce ga aki da ga da na e gabe daga bani a shawa ga yi to man ungwayi na manya su aki duna wajiya na ko manatu kum ya ala wujina fi hati wa inni bi hafil alamin la mushtahar وأظهرت قول الحق وسنن التي عن المصطفى قد صح إني بها الخبر ألا إن خير الناس بعد محمد عليه السلام بالعشي وبالبكر أبو بكر الصديق لله دره على رغم من عادى ومن بعده عمر وبعدهما أثمان ثم بعده أبو الحسن المرضي من أفضل البشر يقول ga aina yaƙi da wunan wuyan lugar sararin wuyan sowa why kaga wajen aniniya wa da su nbda ci ga olufiyan ngwaji gani ako adote nbda ji a ce bukuti ya a ci ga a can abu ebe ki bo kano ogun ije wani wagan yana so ta ci wani wa jisi an wa gan ya zai nora yoli na magayi na madami ne a ki ba to zai gai so gaskiya nan ina lazi na yau tumu na ma'azan na minal bayyana tulhuda din ba di ma bayyana wani nasu fil kitabi ko ji gane ku ngala wa nyoto kiya ki de ye gabi man na ji me ji katu be na kiya ki da so me gabi ko mu je ba na ji ngala ke ge ci na gani ganga fa qala za gu ba ba ga adrakna al ulama yugube man yi fi jami'il amsal e jo pata hijazan ki hijazo wa irakan to ki irakyo wa misra to ke misra wa shaman to ke shamu wa yamanan to ke yaman bu fa kana min mazhabihim min mazhaba abu ma'ana min aqida abu waga cingan ne ne lauga abu zura tar razi to abu hatim razi allo hijazi da wayi limi amalo iraki da wayi limi amalo misra da wayi limi amalo sham da wayi limi amalo yaman da wayi limi a shawa le ga mine ko ne laje limi don rihi da damu ezu zuzun lokin lokaci wado ni walo maka walo madina walo iraki walo bagdada walo misra walo sudan walo kuwait walo qatar walo pakistan walo india walo bakazo wado jikiyo wado wailini wani kanwa wucin nigeria bo walo ilori ko walo KANU walo zaria walo sokoto walo mina olobida BIDA ló ṣe é bó kí ibo ẹ̀bùn odò wáìlì ní ìdè mọ́ ko ji gane ko ebo ne ji makanta la ya rifuta ya ji makanta bi khata mu alimi bi cici manyu ya hatta ijali safiro sun afi da Wa wafiyar da shi ta man buwe ya bi mini katinin wa wuwa nan kuskuren wacce da ba ma wa gaɗe mai bane tu ba za mu ta ko amma wa ga zunzan wacce da kin wacce wacce gumbe man kon wacce ganji zuku mun ji hankali a ashe ka na lamu ne gaskiya problem da mu kina wace ɗiyo ebe na wabe fiye dube mandoci wace ji kati gani bai mandoci nan ko mun gane nga na je kwata to hijazo to iraki to misra to sham to yemen bo min mai sunna shi ku bai bayani da na wuce na akida da nan kin wala wayo manyan sunna shi bando na ga na akida irin ne ka bayan amma ga da tun da ci shin gon manyan sunna e ga shi mun e ga wale mai sunna ne fi da nan ba cewa na ba za na shuzuzu wai lazo wa fil akhd bil ijma'i fa lam sa'adatun kama fi shuzuzil qawli naw'un min al khatar ko la ji ganewa ga mini aqida abu annal imana aga imani qaulun egan wa amalun bi tun yazidu wa yankusu wa bi umeke ko wa jikiyo wa bi umeke wale gan egan wuci koyi nasarawun ebo alale ebo le murji ashaba al iman wa qaulun wa amalun wa tiqad wale ba nuri kaulu na wuce kaulul kalbi wa lisan e ga yayye gban be ga yayye tar e ga yayye wuya gaskiya wai bi aqidu wi wani kelo ke shi daga ni biyan gai kaulul kalbi wa kaulul lisan ce wa ga shahadu an la ilaha illallah wa amal ganji suku adi amalul kalbi amadi amalul lisani amadi amalul jawarihi amalul kalbi alhaufu da su yabo wala takhafuhum wa khafu ne ga su dama ya su dami wal khashiya inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama at tawakkul wa law yajo soko wa ala Allah su ko ga mu'mini je ya do in kun ko ga ya do in kun tumu ya ga fi mu'mini shi nan ko al inabatu wa dabatu yaci wa anibu ila rabbikum e da batu yaci wa aslimu la me lakpatu tayu kinne ipata yo ibada yin ya tuya ya gbọn wal lisan bi ya tuya gintare ke kuranu gbanu ibada gintare wuru ko woji foro tun tunguri wa kan tun dade wajen salatu ya nabi wajen istighfaru waji tuba da sauran sai ne bata kiyo ibada ne shi zai ji gangani be ka gintare na wal jawarih gangani bai gabba shi ya babu ya gaba shi wai ji sallah wai fi azu wai lo wai lo sujada wai ji tawafi ko ina ipata ikiyo gaba yin e, ibada yin gaba shi ebogo etun da miniyan imanu alladhina amanu zane ja imani din wa amilu salihati amalu fikirkinan allazina amanu wa lam imanin imanuhum bi zulmin sana ja imani ja mala zalunci ka imani na ana ka lahumul mul'amnu? wa hum mutadun za mu ci ga diya min cha maga ta ci ba ubu kada aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un mu'mini ja bi rabo zai shi da kushu da min yan sallo ila eh, alfaraja wa sa ila eh, mana wa sa ila eh, zakaya ko lọ́ọ̀lẹ́ ní ipá tẹ́lá ó Na ní mí ní sífẹ́ mú mi ní ìgbàgbọ́dẹ́ ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين كو bulo bulo ga zai ma ni so ci be litafi shi be malaika shi be annabawa shi hadda ka shi ngo le ne kwata da kiwo mini ya imani ayatul imani hubbul ansari annabi ga alama imani fi wa madina ci wa ayatul nifaqi bughdul ansar alama munafici mafi wa madina ci wa annabi ga la yuhibbuhum illa mu'min wa la yabghiduhum illa munafiq man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut dan ga ji man so ko fa alkiyamin ga alkhair ko man wususu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu dan ga ji man so ko fa alkiyamin ga ji mu makwabci wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ko la ya hafizu alal wudu illa mu'min dan dura go alu la to sai da nayi mu'mini ngoli hadisi da na dan guru na jilawo ga kinan e tuji da mini ya imani wannan ko ji ganya ko gamala alkitabul imani ibn manda kitabul imani ya abu kai da kitabul imani ibn taymiya shu'abul imani ya al-imamu al albayani li shajaratil iman ya al-imam sa'di ba ta yace mas'alar na gamu ga ga cin al-iman qawlun wa amalun wa tiqad amma imani bi ga tunguru mai ke ga tun ge inam fitiyatun amanu bi rabbin barufu ne jai ma ji be ce na wa zidnahum huda yima biya na ta tadawza ne yuwa bawuna zadam hudan ce ci biya bawu wa atam takwa ma da sun ce ci laya sai ci ga al-yawma akmaltu lakum dinakum ina mi adini gumi wa ne alaykum nimati mani malada yaso ba yoro dit lakum al-islam dina e bago imani wage di sallah wace fiazu ko wa fiazu ina fila shi wajin azkaru shi ko wajen salatu anabi shi inda ipata waje tadabbur da kati ce yace ci jo imani wa febi wa maga ganzayi ko wace sun mana ko wace da taka kowace lesson ko ba imani wa fe jike imani wa fe ke ko ji gane ko amma da ya ga cinci ran wi be imani da yango amma mun ta ga laa ilaha illallah ya ga zanne musulmi ro a kunu laa ilaha illallah tuflihu kun yi zan qatlan nasa ta shahadu an la ilaha illallah na anna muhammadan rasulullah ko ya am ya wanda gimi kula ya Allah kalimatu haji laka biha inda Allah e fogo zane shi shi ga la ilaha illallah wa ga ga Muhammadu Rasulullah da be le mission wuce mu ya boza shi mu ya tara mu ya gaji wo mu ya ji kaza mu tu makanta za je be de ka tiji mu tu ngo ya na ko zane mu de mo lo musulunci fo niya ga la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah fo niya wato la imani daga wani bai so ya ciya zanne ci biya su zanne ci abin shiga gaskiya imani da gubu inda la da la Allah daga yanzu ga gaje ba ga fara a ba ga fara yama a a ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba ko ba a ba ga fara yama ibn zanu ce yidin daga confuse wajen abele zanu a kardawi da zanu ce wasu yadda zatu babu na ga pope john pope, pope ndo ci papa benedict Eh, Pope Benedict kan kya yi dawo cin agun ujiji a di danu nun ga di nun she ba nan so ku gobi alheri be kaza kaza kaza e tu muslimi na wa ba duwa ka a un muslimi a ba duwa ka tirina so ku fa bi yi dinu fiore ba nan wa tsota ti ka tirina ci amma ka tirina yi dan rayo wo ba duwa wo ga so ku ba ko irina ne biga allahumma di dausan wa ki bigin Allah wu kabila ya dausu ci ba mu labi ya e bugo imani bi imani mai ke murji a shiga tun da mini ya imani ba ya shiga yanayi imani ne almari fatu kawai kwakar rami a jidau na ma a ga yanayi imani na wale ga ya lawon a jari na wale ga layar lawon gabe ni sun wale ungoyi a kai da ya gbo ya e tumu jikiyo ya e tumu kyau lu dabo wọn àjẹgẹ yẹn dàbẹ ṣiṣì gan da la ya Allah gan muje ma ne sokwe den baba muje malaika ji an ga alkiya miji gaskiya an ga nan dan bwa an ga aljanna dan bwa an ga azaba kabari ji gaskiya an ga lon mafuzu da bwa ga nan mu muni tijituciya sai ce amma to sun ga la ya Allah tiya be musulmi da naji musulmi a ko ji fahimta ga ko good wal qur'anu kalamullah damina mu da mina aqidan ahlus sunnati wal jamaa jo ma ja ya ga ce ce ga ru jami'i jihatihi alkur'anu ya gani sai ce wa kallama Allah Musa taklima sai ci ga bayanin Musa matakan ga wallan ma ja Musa limikat na nan Musa limikat ya sai ci nan wa kallama hu rabbu sai ci ci ga biyu na inni safaitu ka alan nasi miya wata ta ta za an gijo bi risala ci be tuci boyi mi wa bi kalami bi gani mi ga gangani bi nan. sai ci ci alkur'an min ya ga sai ci ma alkur'an ibn anabi ga mai yamilu ni ila qaumihi za a lo ba jama'i jo fa inna quraishan mana'uni an baliga kalama rabbi quraishi ya mi kana mi awu ya ga sai ci na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cin alkur'an ci mai daga bayan sai ci alkur'an mai ga sai ci yo e ga sai ci masifa sai ci yo e ga sai ci ma zuwa لو أن ما في الأرض من شجرة أكلام والبحر يمده من بعد ثبات عبدالي ما نفذت كلمات الله على لو الخلق والأمر جامعة ومتزة جاقية غيرتوية جالي توجي أشعر أشارة جمعية غيرتوية عبارة عن كلام الله نقاط والباو ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba yanna magala caji ma mamur ibn hanbali gando muhammad ibn nuh gangani to manuwa ci shi ajan kiyo ajan azaba ka kuna ji fitina yan khalqul qur'ani nan Allah kiyaye ebogo ngoli ga ga lafzi bil qur'ani makhluq mare wa ma ki aje wa ki famu ngan wa ga makhluqa ma ga ga makhluqa ne mu ya susun munafiki ga manazunci wato dan bidiya ga yi mu wala taku fil qur'ani bil waqfi qailan

ade maza bayan zanduwa biyu sun sun zanduwa mu ganyin zanduwa mu ganyin zanduwa biyu ji amma ya sun za a ga gan na ji amma a gan na ji ha idza la kullu zina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum atun wuce yan bidi ngo ne za daidai ga so imu abai dan wa qala abu zur'at ar-razi to abu hatim ar-razi baba maga al-qadaru khairuhu wa sharruhu min Allah azza wa jalla qaddara to alkhairu to sharru daga batso ya ci bufe biyo annabi ga awwalu ma khalaqa Allahu alqalam eh ma farna Allahu ka ali tu jina alqalam ka la uktub ga ka ka la ma uktub ga kima ka ga uktub ma huwa ka inu ila yawm alqiyama kai na ji faruwa da fali kiyami nan annabi ga ma asabaka lam yakun li yukta kai na ji wani Aliyu ba wa ma ka lam yakun li yusibaka yana ma Aliyu ba na ma wa wa ya rufiatil aqlam wa jaffati suhuf suhu. lani na ma kana ji kiyo wọn wá ní annabi sallallahu alaihi wasallam ga Allah subhanahu wa ta'ala ga jalita yin dondo wallahu khalaqakum wa mata amalun. Allah ma da ilimi yin dondo ala alamu man khalaqa huwa al-latifu al-khabir sai tana jalita yin dondo nan ga tsoci da ilimi yin dondo amma yin dondo kaba lawul mahfuzo inna zalika fi kitabin qabla an nabra'ina zalika ala Allah yasir sai ci ma shi mashi'a wa mata sha'una illa an ya sha Allah sai ci ma tuci tube malita fitishi malita zo an ji ta tiya fitro e za mu ga sai ci haji hujja fe dali soko ba mu wadi gani ako irin da mushiriki ja ga ile soko ba ce ji shirka a ga wajen na alaya ba na wallawa mara na biya. a ga tun da kun da kwa ja ni gejin su kuma ga jan furu ga fi ja ni ga ah, inna la la bu bil fasha ko di furu bi al sha ba ayi la un da we da de cha je wo zan wati da zan wati da fin pa mo ta gun gaji ta ga ga kadara ja ga ya gun ji fi za do ma ga ni ji na ja mu a a e la kadara ja ni a a'malul ibadi min Allah khalqan wa ijadan wa min ibadi fi'lan wa ikhtiyara ja al-imam tahawi ga tuna wuji je lona so ko ga jali ta hu amma a jiki a to a lotun cin a to ga lotun a ta je do je jabri ya ne ga ne misali wa wa mu gwashi wenye lujiya da sauransu ele cidu ambaliyan ruwa cibiyawa kiyo mun cibiyawa latiku kiwa ga kaddara Allah wa ma sha'a fa'al sai ce aka yi na ba sai ci na ga mun ndi kiyo mun ji yan shi kenan amma ba na wa shi shi wo fe awajin wa za bayan jiya wato biyo ga na ga wata da jibe digange a'a wa mota fa wa ya ganda mota wace da mota fagun za wa gawa kadar alhaji hujja a'a da bugo ihrisa alama yin fa kai ne ga ji amfani ji ji wuci so ko wala ta'jiz wa ma tubguma wala ta taqul law anni fa'altu kaza wa kaza laka da kaza lakin kul qadara Allah wa ma sha'a fa'al dan wace da ji sana ga mi gangan wai ma ni ba kadarin ga waliyan na jide da kulimalu fasayara Allah wa malakum wa rasuluhu wal mu'minun dan da le so ko ba aga go golo lu gwa na jiki ma na ke ji ma wa chadi shi shi be wa ji ba ma ke lu tun de de gwa aga ju ga skun ganga so na mu na ka ngalo tu na wa kullum mu yassarun lima kulika lahu agufan zandu yana jali tububun abidan wa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyyi Abu Bakr zani da alkhairi ga al'umma na zuma annabi ne sayyidina Bakr Siddiq thumma Umar ibn Khattab kan ji Umar ibn Iyya Attab usman thumma Uthman ibn Affan kan ji sayyidina Uthman thumma Ali ibn Abi Talib kan ji sayyidina Ali wa hum al-khulafa ar-rashidun al-mahdiyyun kan ji ga al-khulafa ar-rashidun na sa sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati yagwa sun sunnayemi wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin bi sunnati al-khulafa'u ar-rashidun jina sayyidina bakar ngai zane kai ma jiminin zabaginu sajona sayyidina abakar masoya na biyo sayyidina bakar gani ji ijira bi anabiyo sayyidina bakar dukiyu ya nabi sallallahu alaihi wasallam fi addini musulunci nan ma na fa ni malu katmus ma na fa ni malu abubakar an yi annabi ga ga zuwa wa ga mini ya zaba ji ba annabi ga baba yin yi wi ma na sayyidina abubakar sayyidina umar ngai khalifa ya ba ci zume sayyidina abubakar bu sayyidina umar wa musulunci lake sarari wa ba habil kitimani bayana sai ji musulunci ji sole nan sayyidina umar to shaitan ya bicu inna shaitan laifin yafruku ya umar amma sayidina usman mu dukiya fi ya musulunci wa sarauni na annabi sallallahu alaihi ga ma zara usman ma amila ba da liyau hatta tun malaika ma nufi su zai sayidina usman sayidina ali ga khalifa yan enicho na annabi aga ga anta minni bi manzilati haruna min musa wa ga matsayin sayidina matsayin haruna giya na musa na nga wagiya mi amala na biya ba da amma da anabi zuman ba hadis ne ali fa zuma anabi ga sai na ya akida ta kwama shiya je la zai shi shiya shiga imamu a da fala ga anabi ne ya gani di shiya shiga alquran la gumi a ga inda inda na lamu sa fatima fi sabata ashar alf alaysa fi qur'anik ma za harfun minu wale na jikiya na yegi shi a jigar a muhammad biya sabin kadir ta domin ba da yani dini ilal kalis ko annabi muhammad matlabi sabin da jajiri da ki adili gwan sai ji na kima na ke yoro ya gbe shi a jobe a gani kal mutati ndawo ya gbe shi a jobe a ga ga alu sunna a lalli in in kadarta an tukali ba alayhi haitan fa'alunga yajinu akara gbe alu sunna ga sai wani abin ya halalu dam duki yi mace ya lalli a kidan shi ya jobi a galo suna ga su a ce jin kun salla a ba duwa bayan a ba duwa ba ɗu a kidan shi a jobi a ga zagen gani bi a kidan gama da ba ga can ga ka ba bi ga maziri na bogi a gama da ba maga can da a fiye sun zashi hatu babu ne da ce bai ga zalai samin ali muhammadin lauka na min ali muhammadin larahim zanen da min zami a nan muhammadu ba kacan min zami a nabi budan wani tosai min a kira shi a gama ga madiyan ba ga ci ya wuce alkuranu ga ba hukunci ne ga ba hukunci ne hukunci ya nabi dawuda min a kira shi a jobe a karbala da falala ga kaba min a kira shi a jobe a gaza karbala na da falala gaza luwaji nan

ya shiga shi a gaya ji makon haɗin kai ke makon haɗin kai a gaya ji wiki yan unity yan musulmi shi to su masu sabi a nabi jeji kiyo e gi mutunci zai wu sayid na umaru na majusu yore shi a jaki jin ato tu ya zan atoba ba tu ci kabaru bo e la zai alo kabaru a ga zawancin etu kirkin ci ko a ga ba shi ja uddin a'udhu billahi minash shaitani rajim abu lulu al-majusi bata na voye su abi anabi jore ngamala iran hezbollah da su bata da didija ne je sun be kafiri ya ce gun musulmi jina ko mun gane abu idan wa ana al'asharata alladhina sammahum rasulullah kuma hakika zaguwa na janibi sallallahu alaihi wasallam tuye wa shahida lahum bil janna majiriya janna yana na shahadu ala ma shahida bihi wa qawluhu haqqun ya jire tiye ga wuce ga wuce mai gaskiya ibn anabi ga abubakar da aljanna umaru da aljanna usman da aljanna aliyu da aljanna tola da aljanna sa'adu da aljanna sayyidu da aljanna abubaida da aljanna ga ji gani ako ba ta zani ja ni za su ne rijiya ga da aljanna ay rijiya al asharatu na nafi ne ibn zagu wannan lokacin ya yari ga da aljanna nan ko mun gane hmm? amma bi za idan ban bi za guwan ne na janibi ke ya riga da aljanna na? ke zishi na ke sabit ibn qais na ibn shammas ke bilal na ke wukasha na zando na lokacin badr na da aljanna inna allah tala ala ali badr fa qala ay maluma shitum qad ghafartu lakum zando na lokacin badr na a ga wa da aljanna su kwa ga ga ajena banin zando ne mun da bayatu ridwanu nan wa da aljanna e bogo ayi ma ni jigan gani be ganne sahabi annabi jo to ko fa gani be ayin da katta Allahu ala nabi wal muhajirin wal ansar e bogo ga ga de tin sahabi jo mu ko kul khaira qawlin fi sahabati kullihim kaga kirke tin sahabi jo bayin wala taqta anan ta'ibu wa tajrahu gafe zane ya sahabi ji aibu wace dan tinama zan wace da ba sahabe ta yi wa mutunci wannan do an da ce abu rera wani ji mutunci zo Allah kiyaye an do na ga ji abu rera mutunci na makiri makiri a nan mu da makiri sunna annabi dan wace ma dan wani ji mutunci zane muawiya zan wace ma sayyidina abakar da umari tata alamayin bidiya shi Allah kiyaye mu ga wata rahum ala jami'a ashabi muhammadin ya zamu su barama da ya goya sako ya sahabe shi annabi sallallahu alaihi wasallam wal kafu amma shajara bai ya zamu lunwa iya na ji faruwa tsakaniya sahabi annabi jona ya wani annabi ga latar su ba sai ga gisa ruji to kuma law an faka dukun misla uku din zahaba ma balaga muddi ahadihim wala nasifa ya daga da dukiya da je fati uku na zinariya ne wa to gafi kayan sahabi na ko ji gane ko ebogo sabi anibi fetu falaye aisha hafsa khadija hassan husaini aliyu da sauransu ba ta fe jikiyar fetun a kirki ina maji faruwa tsakanin abu na suku fakati ko da'ama jarabai na sahabati filwaga bi su yi fihim yau maltakal jama'ani fakati luhun minuhun wa katiluhum lahum fil hashiri marhumani ko ina ji faruwa fitina tsakanin sahabi shi wani amisun laba ga omolan ya to zane wu zane to zane wu mini abu ne fa'al kiyami su kwa guya su kuma fayin biya ga yi gaga kirki ya ce sahabi shi wallazi na jawo min ba ji zai gazu na goyi ya kulu na aji agar rabba na ce ce filla na fa da yi wali ya kuwa ni nan lazi na saba kuna bil iman da yi na shi zabe imani na wala ta jahal fi kulu bina gillan lillazi na amunu magalanin fadin gbai ya fe ja imani jinama. ko mun gane eh so wale ndo ne gaji sabe to ne su wale ga zannan ji kiyayen sun ji kirkiya sabe madamini nu sai walijo sun fi gaji shi a sai ga ana zagin waliyai amma a ji da mu tiyar shi ya yi ba nun hmm, be lanin ade dai lasu na waliji latamiyu a cewa daraja ya shi a cita a can ya zaga sai na bakar gita ko ko sai na umaru ko sai na usman ko na na aisha ko so fi miya nabi ma ji kiyayen a ji a ji damuwa amma a daga le a ci gaza nuna cewa ganga ibrahim kaula ya ganu ga abun na wani luwa ga fa amri bi amri layi in kun kun ko ya kun bila taswifi ga wani kun fa ya kunu a rata ya gannan ruwa ya bai na mamuru za a rada shan ya kula la kufa kunun gole ya ji wali shi ta ko ya ji kaza kaza ọdọ ga ṣe sufi ya la ni bila tami amma shi ya ji nga yi ya ne focus anu a be malidu a ne da ba ga waje abele a ci su malidu she tijani nan ba ga a ce she ibrahim nan me she ibrahim su kun zandoro a ce ki malidi she ya yin ni

zai ji shi ta na in shi ta ishtihadu a jihun a gaji daidai Allah da ba zanen ga ci bitin su kuma da ke wade ni a madafi kirki na jake fito zunubi ya ji ya ne make ya to bushara gan a da aljanna na wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu